Fitowa Sura talatin da takwas bagadan hadaya ta ƙonawa Suka gina bagadan ƙona hadaya da itacen ƙirya, tsawonsa kamu biyar, faɗinsa kamu biyar, muraba'i kenan, tsayinsa kuwa kamu uku, suka yi ƙahoni a kusurwansa huɗu, ƙahonin da bagadai a haɗe suke, suka kuma dalaye bagaden da tagulla, da tagulla kuma ya yi duk kayayyakin bagaden, da kwanoni, da babban cokali, da daruna, da cokula masu yatsotsi, da farantan wuta, suka yi bagaden raga, tagulla kuma don ya sa shi a tsakiya, suka yi zubin zoben tagulla. don riƙe sanduna a kusurwoyi huɗu na ragar tagullar, suka yi sanduna da itacen ƙirya, suka kuma dalaye su da tagulla, suka sa sanduna a cikin zoban saboda su kasance a gefen bagade don ɗaukarsa, suka yi rami cikinsa, kwano don wanki, suka yi daro. da gammansa da tagulla, daga madubai na mata masu yin aiki a ƙofar Tentin Sujada, filin tabanakul Suka kuma yi filin Tentin Sujada, suka yi labulanta na gefen kudu da lallausan lilin, tsawonsu kamu ɗari, da sanduna ashirin da ramukan sandunan tagulla. ashirin, da kuma ƙugiyoyin azurfa da maɗauri a kan sandunan, tsawon labule na wajen gefen arewa kamu ɗari ne, yana kuma da sanduna guda ashirin da ramuka ashirin na tagulla, da ƙugiyoyin azurfa da maɗaurai a kan sandunan, labule na gefen yamma kamu hamsin. da sanduna guda goma, da ramuka guda goma, da ƙugiyoyin azurfa da maɗaurai a kan sandunan, a ƙarshen gefen gabas, wajen fitowar rana, shi ma fāɗinsa kamu hamsin ne, labule na gefe ɗaya na ƙofar kamu goma sha biyar ne, da sanduna guda uku da rammukansu, akwai labule mai kamu goma sha biyar a ɗaya gefen ƙofar shiga zuwa filin Tentin Sujada, da sanduna uku, da ramuka uku, an yi dukan labulan da suke kewaye da filin Tentin Sujada da lallausan zaren lilin, an yi ramukan. sandunan da tagulla, an dalaye ƙugiyoyi da maɗauran da suke kan sandunan da azurfa, saboda haka Dukan sandunan filin Tentin Sujada suna da maɗaurai na azurfa, aka yi wa labulen ƙofar filin Tentin Sujada ado na ɗinki, da na shuɗi, da na shunayya, da na jan zare, da na lallausan lilin, aikin gwaninta, tsawonsa kamu ashirin, kuma kamar yadda labulen filin Tentin Sujada suke, tsayinsa kamu biyar ne. da sanduna guda huɗu da ramuka guda huɗu na tagulla, ƙugiyoyinsu da maɗauransu na azurfa ne, aka kuma dalaye bisansu da azurfa, aka yi dukan ƙarafan kafa tabanakul da kuma na kewayen filin Tentin Sujada da tagulla ne, kayayyakin da aka yi amfani da su Waɗannan su ne kayayyakin da aka yi amfani da su domin aikin tabanakul, da tabanakul na Shaida, waɗanda aka rubuta bisa ga umarnin Musa ta wurin lawuyawa a ƙarƙashin jagorancin Itamar ɗan Haruna firist, Bezalel ɗan Uri, ɗan Hur na kabilar Yahuda, ya yi dukan abin da Ubangiji ya umarci Musa, tare da shi akwai Oholiyab ɗan Ahisamak. na kabilar Dan, shi gwani ne cikin aikin zane-zane, da ɗinki na shuɗi, da na shunayya, da na jan zare, da na lallausan lilin. Jimillar zinariya daga hadaya ta kaɗawar da aka yi amfani da su domin aikin wuri mai tsarki ta kai talenti ashirin da tara da shekel ɗari bakwai da talatin, bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri Azurfar da aka samu daga ƙidayar taron jama'a, talenti ɗari ne, da shekel dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyar, bisa ga ma'aunin shekel na tsattsarkan wuri, duk mutumin da ya shiga ƙirge daga mai shekaru ashirin zuwa gaba, ya ba da rabin shekel, mazan da suka shiga ƙirge sun kai mutum dubu ɗari shida da uku da ɗari biyar da hamsin, an yi amfani da azurfa talenti ɗari don yin ramuka na wuri mai tsarki, da kuma ramukan labule, ramuka ɗari da talenti ɗari, talenti ɗaya don rami ɗaya, suka yi amfani da shekel dubu ɗaya da da da ɗari bakwai saba'in biyar don yin ƙugiyoyi saboda sanduna, suka dalaye bisan sandunan da maɗauransu, tagullar da aka bayar daga hadaya ta kaɗawa ya kai talenti saba'in da shekel dubu biyu da ɗari huɗu, suka yi amfani da shi don yin ramukan ƙofar Tentin Sujada. da bagaden tagulla tare da ragar tagulla da dukan kayayyakinsa, da ramukan sanduna don kewaye filin, da waɗanda suke ƙofarsa, da dukan ƙarafan kafa tentin don tabanakul, da kuma don kewaye filin.